Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar shugabannin kungiyar kare haƙƙin manoma da makiyayan ƙasar wato Platform Pisen sun koka a game da yadda masu sai da ciyawar dabbobi ke barazana batar da irin ciyawar a yankunan karkara lamarin da ka iya haifar da koma baya ga sha'anin kiwo yayin da ɗaya ɓangaren abin ke hana wa manoma samun takin gargajiya. A cewar shugabannin wannan kungiyar Malam Jibo Banya bunƙasar kasuwancin ciyawar dabbobin a manyan birane ne ya sa masu irin wannan sana'a kakkaɓe dukkan albarkatun gonaki ba tare da la'akari a irin illolin da abin ka iya haddasa wa ayyukan noma da kiwo ba. Ka san da eh, ana sai da kyawa, amma sai da kyawan nan ana yi shi a hankali, kamar ran kasuwa ne kana gani mutane bisa ko raƙuma ko bisa shaki sai a ɗebe kaɗan waɗanda za a kawo kasuwa, wurin da ran kasuwan nan bisashen da an ka kawo a saida musu su samu siki tushe abubuwa da an ka sani da kenan amma eh, lokacin nan ba ka ta cikin gona ko kana hidda kyawa wani ya ke maka wata magana babu ita amma yanzu tun da canje yanayin nan ya shigo ya shigo da babban bulala to abin da an ka huskanta yanzu sai ka gani ko da damana kana iske mutum ya keɓe wuri ba shibka ciki ba komi ke kyawa nawa ne ka kiwo ciki wannan abu da aka huskanta ne yanzu na biyu sai ka gani tun damunan bai kare ba tun kyawan ma bata nina ba wata rana kana gani kyawan na ana tattare ta ana yanke ta ana tai ana ajewa don da rani abin ya koma kasuwa sai kana gani ma wani wuri ana sama ni ido na ya guda mini inda eh, nan cikin wajen eh, ƙasan tsakanin hamdullahi da walam Eh, inda aka sa tami ana tankaɗewa don a samu duk hadda ɗiyan kyawa ma suna tasowa ciki wannan babban matsalar sai ka gani wajen eh, tasowa ko an yi ruwa tunda an ta yi da shibkan ba ka gani sai ka gani ya bushe to kenan yanzu matsalar da ake ciki ka gani damana bai hita ba eh, rani bai hita ba lokaci duka kana gani E, turko ne ko raƙumi ne mota ne kana gani ana kwasowa daga daji ana kawo babban birni ana, ana saida kenan matsala e, da e, bisashe sun ka huskanta wallahi yawa gare ta tunda in ka duba can inda adda cawan bai zuwa rashin kwanke hankali kowa ya san da wannan in ka ɗauki na wajen arewa ko ka ɗauki wajen gusu duka ɗaya ne iyakanmu da burkina ne da ana zuwa yanzu ba ta zauwa eh, iyakanmu da mali ne da babu kenan iyakanmu da nigeria ba ka zuwa iyakanmu da chad ba ka zuwa kenan ba inda za ka cewa ka tai ka yi abin nan ciwo babu kenan komi ya komo yanzu eh, kaman inda gonakin shike nan ne ciwon shike nan ne aka gina ɗakuna duka komi ya koma wuri guda ya yi gungu guda kenan babban matsala ne shi yasa eh, kwanakin baya ma akwai wata dubara da mun ka ce shugaban ƙasa cikin tsarawa inda an ka ce ɗiyan Nijar suke da ɗiyan Nijar na sagai eh, sagayi nike tafki guda ana iya ɓangare guda a yi noman rani ɓangare guda a yi noman kyawo cikin wannan ana iya a saki ka gani tafki yana iya aiki uku kenan ana iya yanzu in ka ɗauki waje agadez babban hilaye ga mu wadda aka yi noman rani na a keɓe hili da yawa ana yi a keɓe hili na noman kyawa kadai ana iya a yi ka gani da an taɓa kawo mana kyawa daga eh, South afirka. An ka an ka kawo mana kyawa halana ka a sa jirgi kuɗi da aka sa a ta'i a ɗauko kyawa kuɗin nan in ma gere an ka sa a bunƙasa wurin kiwo a bunƙasa inda aka eh, aka noman kyawa ana ka gani yanzu in ka ɗauka wajen inda aka shifka shinkafa to da ana shifka shinkafa akwai wurin burgu na bisashe waɗannan duka a amshe pat pat pat pat babu yanzu babu wannan duka yanzu kwanakin baya mun yi magana da mutanen kandaji mun shaida musu eh, kaman ya kamata eh, in za a yi wurin noman Eh, na shinkafa nan a keɓe wuri wanda shi ma kyawa zalla za a yi don a samu bisashe su ma a faso. ka gani a cikin takarda na tsari da abubuwa da Allah ya bamu ne aka ce rural cikin takarda politik foncer, nan mun kokowa na nuna cewa kyawa yaya aka ɗaukanta wa an ka ba izini ya ɗaukanta yaushe ne aka iya ɗaukanta an sa dokoki mahallan ma waɗanda suna laihi wannan su ma ya kamata a buge su da sandal. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Malam Jibo Banya da kuma wakilin mu a Yamai Sulamu Barma sai Julie Lathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.